Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Majalisar Dokokin Najeriya na bincike kan zargin sayarwa da China ɗanyen mai hannu dala biliyan hudu ba bisa ka'ida ba. A wani yunkuri da hukumomi suka ce suna yi don dakile satar man biliyoyin daloli da ake yi a duk shekara a Najeriya. Kwamitin Majalisar Wakilan Ƙasar da ke yaƙi da matsalar satar mai ya koma zamansa kan wannan badakalar satar man wacce ta faru a shekarar 2015. inda aka sayar wa da china ganga miliyan 48 na danyen mai a watan yulin shekarar 2020 ne wani mai kwarmata bayanai ya fallasa wannan badakala inda ya zargin cewa an ajiye danyen man ne a wasu depo-depo mallakin china inda daga baya kamfanin man fetur na nigeria nnpc limited ya sayar da man ga chinar kamfanin na nnpc ya musanta wannan zargi inda ya kwatanta lamarin a matsayin wanda ba shi da tushe balle makama yayin da hukumomin china suka ki cewa open Jack Tashera mutumin da ake zargi da alhakin kwarmata wasu ɗumbin takardun sirri mallakin gwamnatin Amurka ya bayyana gaban kotu a karan farko a ranar Juma'a inda aka tuhume shi da laifin leƙen asiri. Hukumomi sun ce a ranar Alhamis hukumar hukunta manyan laifuka ta FBI ta kama Tashera mai shekaru 21 wanda mamba ne a rundunar dakarun sama ta musamman da ake kira National Guard jihar Massachusetts. yayin da ya bayyana a gaban alkali a boston babban birnin jihar ta massachusetts tashera ya ki amsa aikata laifi ko akasin haka ofishin babban lauyan gwamnatin amurka ya ce za a ci gaba da tsare matashin har sai ranar laraba da zai sake bayyana a gaban kotu ana tuhumar tashera da laifuka biyu na farko mallaka da yada labaran da ba shi da hurumi ya hakan sai kuma kwasar bayanan sirri ba tare da an ba shi izini ba kotun kolin amurka ta ba da umarnin a ci gaba da amfani da wani maganin zubar da juna biyu nan da zuwa mako mai zuwa kafin ta kammala yin nazari kan wasu hukunce-hukunce biyu masu karo da juna da wasu manyan kotunan ƙasar suka bayar kan amfani da maganin ko akasin hakan wannan matsaya na nufin za a iya ci gaba da amfani da maganin menopristone a jihohin da doka bata hana zubar da ciki a amurka ba umarnin kotun kolin wanda aka bayar a ranar juma'a har ila yau na nufin ya jingine hukuncin da wata kotu ta yanke wanda zai yi matukar wuya mutane su samu kaiwa ga maganin a wasu jihohi wanda kan ba mata damar zubar da juna biyu an dai bukaci alkalan kotun kolin da su fayyace wani hukunci za a ɗauka tsakanin wanda wata kotun jihar texas ta yanke a ranar bakwai ga watan afrilu wanda ya haramta yin amfani da maganin da kuma wani hukunci da wata kotu ta yanke na daban a ranar laraba wanda ya bayyana akasin haka gwamnatin biden da kamfanin danko mai hada magunguna a new york ne suka nemi kotun kolin ta shiga tsakani kan wannan takaddama labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun kundin tsarin mulkin ƙasar faransa ta amince da wasu fannonin sauye-sauye da shugaba emmanuel macron ya samar ga fannin fanshon ɗin ƙasar matakin da ya ba shi damar aiwatar da canjin na mai cike da takaddama wanda ya haifar da zanga-zanga da yaje-yajen aiki a cikin watannin da suka gabata majalisar kotun mai mambobi tara ta amince da sashin ne mai cike da takaddama na mai da shekarun yin ritaya daga 62 zuwa 64 wanda ta ce yana bisa tsarin doka sai dai kotun ta yi watsi da wasu sassa shida da suka hada da batun tilastawa kamfanoni su rika wallafa adadin mutanen da suka dauka aiki da shekarunsu suka haura 55 da kuma batun samar da sabon kwantiragi ga tsaffin ma'aikata wannan hukunci da kotun kundin tsarin mulkin kasar ta faransa ta yanke nasara ce ga shugaba macron mai shekaru 45 amma masu fashin baki sun ce matakin ya zo da nasa matsalolin da suka hada da munanan zanga-zanga waɗanda suka sa mutane da dama suka jikkata. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya ibada. Ah, alhamdulillah ga yi nan. Tana gangarawa. Mala. Kwanaki na gangarawa. <laughs> Eh, wato sabon mako war haka dai. Eh? Sabon mako war haka dai. Mun cika ji na sallah mun gama. Ina nan na <laughs> shiri. Ina nan na shirin gaba na ko ko bana za ta fi bara kyau Kwarar kuwa dai dan Allah ina so ga ko bana za ta fi hmm. bara kyau insha Allah haka zai faru cewa Allah nuna bada kuma Allah bada ladan ibada amin sun ba amin to bari mu kara wa baba mika so fata alheri da taya murna ga kananmu mu eh, yusuf wato kanan abokiyar aikinmu zainab babaji da amaryashi da aka ɗaura aure makon da ya wuce wannan makon ma za a ce don ranar litinin ne aka yi eh, aure haka hmm. yawwa isa monday ke na ranar litinin aka yi to allah ya sa an yi adace allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare don allah kuma ya sa duka yan uwa da abokan arziki da suka halarci wannan aure da aka yi a Bauchi sun isa gida lafiya. Amin. To sai kuma wannan gaisuwar taya murna zuwa ga Alhaji Bello Idi. wanda sarkin kano mai martaba alhaji aminu ado bayero ya nada shi kai gama na kano to allah ta yi riko allah ba kai gama lafiya da wuyar daukan wannan nauyi da allah ya dora masa to sai kuma ta'aziyya zuwa ga al'umman unguwar yalwa a birnin kuma suke nan na rasuwan malam abdulmuɗallim da aka fi sani da alambol da kuma wato abubakar muntari abu dan mazara kenan wanda allah ya musu rasuwa a cikin wannan mako to allah jikan su duka ya gafarta musu ya jikan saura magabata kuma duka baki daya To, amin, sun amin. ba mu mika gaiso fata alheri da sada zumunci daga waɗannan masu sauraron mu a yau da kullum da suka aiko mana da wannan sako ta wannan hanyar sadarwa ta wayar salula ta whatsapp hmm. wannan sako ya fito daga abubakar salisu arkime potescom a jihar yobe da ya ce assalamu alaikum sashen hausa ina so ku mika min gaisuwar fata alheri zuwa ga baba yakub makeri da oh. to dabba ka ta fito baba <laughs> da babba haruna bajoga sai sani muhammad chindo da baba gana alhaji nuciya cakal. sai babawo mato mai aduwa da comrade buhari ya guru sai kawu mai dugu nguru ko madugu ne ake so a ce ko mai dugun ne haka ne dai to hmm. sai amadu abacha matina da alhaji dada da kawu mai ruwa bajuga sai bakura forever mai kayan miyan guru da zaidu bala kofar sabuwa birnin kebbi da yahaya dano azare sai isa lawal girgi da audu shatima macina da umar baban yaya sabon gida sai ashiru usman sabuwar gwaram da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da daukacin al'ummar garin fataskun baki daya sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci da ta fito daga hannun usman dan fulani mararrabar yawuri jihar kebbi da ya ce dubun gaisuwa ga duka ma'aikatan sashen hausa bayan haka yana so a isa mashi da gaisuwarsa zuwa ga abokansa kamar abubakar mai faci mararraba wuri da ibrahim sd kusfa zaria da ibrahim sakisu dan kaduna sai abdulkadir aliyu mai riga da aliko auta yalwa barikin ladi sai muhammad ahmed usman tungan makeri da Murtala SD Marita da Usman Abdullahi Gambaki sai injiniya Isa Sadan bakaniken waya da mantari manajan tsuntsaye sai lawan bin hambali mk dan silba da abubakar salisu gozaki sai tasi ismaila zita gozaki da sani mai lange-lange ya wuri da alhaji usman gulma bakin kasuwar ya wuri sai kuma yawale sani ta kai allah ya sa haka ne yawale nan da mm. nusa tanko ba ni in baka da fatar an tashi lafiya to sai kuma wannan sako da ya fito daga sani mai lange-lange a wuri ya ce da allah ku miƙa min sakon gaisuwa na zuwa ga bashir ɗan ina kadisau da musa na cale mahangi da gali sirajo faki da malam malam mai zanen hula gulolo sai kuma baffa haruna bajoga da salisu mai shinkafa song da lawan sha isaka katsina da injiniya samaila zagga da usman dan fulani mararraban wuri da aliko auta kafinta yalwa ya ce yana gaida aliyu muhammad dan fulani maradawa da ado salati goma ga annabi da matansa jamila da fadimatu da baba gana bgfha kabuwa abuja da alhaji abbas baffa chalagi da isa lawal girgir magajin garin girgir da sani muhammad chindo da kabiru abubakar bulan yaki sai kuma masu gabatar da shirin alheri grace abdu da baba yako makeri da daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka na gode voa daga sani mai lange-lange a yawuri sai kuma wannan sakon da ya fito daga bala muhammad damban jihar bauchi ya ce assalamu alaikum voa hausa ina son ku miƙa min gaisuwa na zuwa ga lawan mai hula dambam da kaltin mai kose bakin kasuwa dambam da isyaku sa'idu ajiyan dambam da hamza koshe akuyam da ahmad kadan girkau da ibrahim sallau fagam dambam da sarkin dambam alhaji idrisu baffa musa da wazirin dambam alhaji umar da malam musa tingaraye dambam ya ce na gode voa ku tashi lafiya to madalla daga najeriya kuma bari mu ne na jamhuriyar niger inda muka samu wannan sako daga musa malam indu kazawai niger wanda ya ce yana so a mika mishi gaisuwarsa da sada zumunci zuwa ga mahaifiyarsa da kuma habu magaji kazawai da ibrahim manzozo da malam babaye kazawai sai badamasi mai biredi gigwa da umar mai famfo kazawai nijar da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka daga jamhuriyar nijar kuma bari mu nufi kasar ghana inda muka samu wannan sako da ya fito daga hannun ali sarkin yakin nima daga accra kasar ghana ya ce sashen hausa na murya amurka ina so ku miƙa min dubin gaisuwa da fata alheri da farko zuwa gare ku kana ina gaida imrana madaha boko da zaradin fulasu rijiyar lemo da tukur pmc remawa da abba jibrin abdulhamid da mai kano jikan malam sharubutu da duniya labari tofa <laughs> gaskiya da babandi mamman bande da musa malam indo kazabai da comrade sabi'u sani dan dagoro allah sa haka ne baba hmm. da abu e habo gulani da atiku dan yarbawa barbarejo to wato wannan kamar abin da turanci suke cewa ba kuma ba fusto ba wakafi <laughs> ba <laughs> sakin layi ne kawai to ni ma duk inda na ga dama nan nike kwana nan nike jan binki da abinki yawwa to da yakubu dan idi da Muhammad Musa Kala da Garba mai matankaɗi kasuwar sabon zango da Alhaji ba yawa ne ko? Ba yawa. To da Alhaji ba yawa Roshakin da Alhaji Malam Isa Konko Mele Mele. Oh, eh, koko Mele Mele. tofa <laughs> da alhaji malam isa koko mele-mele tofa baba mene da wannan koko mele-mele wata anguwa ce ta ankarawa a'a eh. a ne sai ta mun wata alewa mai daɗi <laughs> da malo ablekuma haka ita kuma wannan ita ma anguwa ce anguwa ce Eh, to ai ashe sai na zo sai na zo babu duk zaka kai ni waɗannan unguwa. ƙarrai kuwa za a kai ki <laughs> Yawwa to Allah ya nuna mana da Muhammadu Muftawu Jankure Babawo da Yakuba mai Asik Badaraka ko aski ne ko asik ne haka ne badaraka. Eh. To da fatar an tashi lafiya na ci karatu na gwamma. <laughs> <laughs> Na karantu wannan wannan unguwanni eh haka to fa to bari bari dire baba da wannan sako da ya fito daga hannun yakubu mai aski garin badaraka jihar da magaram jamhuriyar nijar ya ce gaiso fata alheri zuwa ga ma'aikatan sashen hausa ina so a gaida min abokaina kamar rabe mai caji badaraka da sanusi madatai da mamman sani dauda da yaro buniya garin malam da gali mamman ibra da ali sarkin yakin nimawa da nazibi ibrahim rigar malam shagari da masu sauraro na birni da karkara da ku kanku masu gabatar da wannan shiri na abar ya huce da fatar an tashi lafiya. Mun gode. so ne ka taho mana da kunshin alheri. To, <laughs> yau kin bani gari kenan. Yau yau baba na baka gari. To shi Amma kafin kafin kafin ka eh. tambaye ni garin da nake so. To. Bari mu in kara isa da wannan sako domin masu sauraro a kullum suna tambayan lambobin nan hmm. namu na waya salula da za su iya kira ko kuma su bar sako To lambar dai ta wannan waya ta ba kira ba dai kai. to rubuto sako. Yawwa wannan waya ta rubuto sako to lambar dai ta a abar ya huce ita ce alamar nan ta ɗaya sai kuma biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida biyu sifili biyu biyu biyar biyar biyar bakwai tara shida a turanci ana cewa plus one two o oh two two five five five seven nine six to da fatar an samu wannan lambar idan aka aiko da sakonni in kuna da labarai ma za ku iya rubutowa ta wannan a dandali kamar yadda muka faɗa waya ce ba ta hannu ba ta hannu ba hmm, saboda ba yawo ake da ita ba zama take tana jira a shiga ofis a ɗauke ta in an kira ba mai ɗauka. Haka. To madalla to na baka gari baba. To shi ke da tun da kin bani gari yau ni ma. Na baka kuma su. to shi ke da amma zan zo da ke amerika ne gaba daya <laughs> yau gari ga amerika muke wato ah, wai wani jami'i ne Eh. a nan amerika eh, eh, ya ga wani eh a wani dan indiya na yan indiya nan masu bin addinin sikh kin gani kin gansu da naɗi na rawani wani ki gansu da gemu haka sun bari to shi ko wannan jami'in yana ganin wannan dan indiya sai ya ga yana cin abinci da rana sai ce ikon allah da ya kallon shi ce sa I wonder you are eating in the Ramadan. A'a. Sai yana mamaki wato abin da yake nufi eh, ina al'ajabin kana cin abinci. Ana azumi ga wani eh, na ana azumi kuma kana cin abinci da rana tsaka? Eh. Sai shi wannan mutumin da ya kalle shi. Wato yana so ya gwada mai shi fa ba musulmi ba ne. Sai ce eh. sorry I am sick. kin san da kuma ya ji an ce mai amsik wato ba shi da lafiya ke da eh, ya ɗauki eh. ciwon ba shi da lafiya amma shi kuma wanda yana yana nufin ni dan addinin sik ne eh. <laughs> shi ga shi dan kabilan shi ko kuma ga asalin shi ga asalin shi yawa <laughs> shi ke sai wanda mutumin da ya kalle shi da ya ce ya ce mai amsik ya kalli ɗan indiya sai ce okay I wish you speedy recovery. <laughs> Eh, ina maka fatan samun lafiya cikin gaggawa nan da nan dan indiya ya fara rarraba idanu sai ka ce zai dauki abinci abin da yake ci ya azama wannan jami'in <laughs> to shi ne wai ake tambaya idan mutum ka samu kanka irin haka kai ga abin da kake nufi sannan kuma ga abin da aka ɗauka kana faɗi ya mutum ke da zai kare musamman cikin wannan wata. Yanzu kuma shi kuma wancan azumi ya lallaka shi. Eh wallahi. Ba ya son dogon magana. Hak wallahi. Ga shi ya tara da tsada. Eh ya tara da eh. tsada. Je I am sick wato ni dan addini sick ne. to Allah ba ka lafiya. Abi eh haka aka ce bai kuwa ya zama rigima. <laughs> to ni eh. eh, eh, na to ki era ni haka i'm not <laughs> to ni awal to ni awal ko ba na ka ba da ba dole da daga ba da dole sabili da aka tilas da jabirki da yanzu a madadin baba ya goma keri alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya. shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.